zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya sauka yankin agadar zajen huriyar Nijar inda wakilin Muhammad Mahmud ya shirya mana zanta da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Za mu ci gaba da jin bayanai daga matashiya Safiya Ayuba kan yadda musamman ma matakin ya shafi mata. Tana mai cewa rudani kan kawo matasa faɗawa miyagun ayyuka. gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta nuwa. Musamman ma Agadis ita da ta zama gamaci Yau uwa mace tana iya ba da gudunmawa tun daga jardin da har zuwa yaro inda zai samu nivo babba. Ita ce kudin shi na arguwas, ita ce na me yake da suna da suke cewa shika bibiga, ita ce tenukin shi, ita ce mi tana sai da abubuwa na recreation wa'inga wani mai raga wani menene duk dan yaron ta kai daga ido cikin yara a ce ya kasa yaron ne yana kishi a cikin zuciyar shi sai ya kai inda lokacin da har ya samu wannan takarda wadda za ta bashi matsayin da zai shahe ma uwayen shawaye yau sai an kai wannan lokacin sai ka ji wanda bai yi sani ba an bashi matsayi yaron mu ya koma zamani shin ni zai hana wa'inga 'yan ta'addar da suke ta yawo su zo su meƙa maka in ka ɗari ce ko ɗari biyu su ce ka je ka ɗana bom wani wuri ko ka gaya mini sirrankin wani wuri abin da ka daɗe kana kishi ka faranta ma uwayen rai yau ya zo ka bisa 'yan mintuna kalilin ka kama shi a cikin kwallon matashi har abada bai tunanin abin ga zai samu iyana ko kuma zai samu ma'aikwana ko zai samu wani daga cikin bangare na bai tunanin na dukiyan nan kaɗai yake tunani a rayuwar shi wanda zai faranta ma ɗan uwa kamar yanzu mata a wancan lokacin sun fi jin daɗi da yanzu gaskiya a yanzu muna cikin laha'ula mhm. don in ba mai cikakken imani ba da sanin Allah mhm. da tausayi mhm. da sanin ya kamata babu mai zama armi musamman ma matan 'yan caga wallahi musamman matan 'yan caga tun da dubare-dubare mata suna ta yi suna ta dubare-dubare su dora wani koyon di su dora wani adashe su dora shin adashe ma da ake yi sai an rage 'yan kuɗaɗe ne ake samu a zuba a yi doka ko to kenan ku mutuna aka ce in hannu bai aji ba to zai doko magana kenan haka ne ake ta tahiya yanzu har ya kai inda halaka take ta girma matan arme suna cikin dakunan suna arme zanace zanace suke me ka haka nan kenan rishi ne talauci ne kuma duka wanga abun shine saboda bamu da sana'a wagga ita ce muka dogara gare ta to malam abu kamar ah, naga kana so kai magana me za ka karawa kai kwarai eh, ma ina son karin magana malam hamid karin mm-hmm. eh, bayani na shine kasan mu a matsayin mu na matasa kenan akwai abubuwan da muke gani wanda yake ba na yau ba na zuwa gobe da jibi kenan ya kamata abin da Allah ya samu kaɗan gane tunda mu ɗiyan ƙasa ne ɗiyan gari ne kuma muna son mu muna son mu. kenan ba manya-manyan illolin da muke gani ni sai ce maka akwai mafita kansu menene akwai mafita kansu wanda yake wallahi sun matallahi a yanzu ƙasar da tamu da muke ciki in gaya ma muka tsaya muna jiran wai magabata ne za su sauke mu ba to wallahi inda za mu zuwa wurin sake shine na halbi kenan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mafita ɗaya ce ne mafita ɗaya wallahi Allah mu koma ga malaman nan menene kamar yadda muka ji tarihi can kakanni da uwaye mu koma ga malamai ya zama to wanda shaye-shaye da muke yi da wanga tare-tare da muke yi da wanga dare-daren da muke yi mu koma ga malamai mu samu abubuwa wanda za mu yaƙan nasaru yadda yadda za ya zamanto tsakaninmu da nasaru faraku ake cewa kenan akwai abubuwa wanda yake Allah maka saki kenan akwai hanyoyi na Allah na shaye-shaye ba su ne za su fidda mu na kwace-kwace ba su ne za su fidda mu kenan dole he mun kuma mun haya Allah kenan wanda sai na ɗan uwan shi laifi ya daina wanda ya san bai shi dan uwan shi ya daina lokaci zuwa lokaci muna si azumin ga muna addoyi wanda za su raba tsakanin kanuwan shugabanninmu da na nasaru tunda yanzu afirka ta kai inda matsayin da in ba ka bi nasara ba ka zama shugabanninmu sun sa akan su kan cewa in ba su bi nasarar ba fa wai su ba su zama kan karagar mulki to su kuma nasarin kullum mine ne suke so afirken mai ta tsaya haka muna kashe kanmu muna mu yadda su shukokin ta taba su za su isko su mallake mu kuma su yi yadda suka ga dama da arzikin mu saboda mu Allah yin mu bisa kasashe masu dimbin arziki malam Hamid ni takinisiya na san fannin harkar gyare-gyare harkar electronic na san takamami ni kullum abin da yake bani mamaki a wanga gari na a ƙasa gata mu yau shekara 60 aka yi ana fiddo iraniya ka gani amma yau dan Nijar bai san mene ne daɗin iraniya ba kuran shi shekara 60 aka yi ba a kofar ba gaskiya ne wai ba su san mashi daɗin iraniya 'yan kilo na iraniya ya fi tan guda na sharbon amma kana gani central kimba kuɗi ho muke biya sheshar ma mu aga da yadda muke biya farafar ba su ga kingin jihohi amma har yanzu wai kuɗin da muke zuba ba sun isa na wata uku na wata hudu kai kai mun na shekara guda sun kai wurin da ake iya ai mana santarar kamar wannan ma na rashin ɗaukar eh, matasa wuraren wannan aikin musamman dai matasan da suka dakatar da wannan aikin rashin ɗaukar sau a kamfanoni da ake haƙo arziki shi ma haifar da kuma yana cikin illa babba mana mhm. ai dan uwana ya faɗi nan abokina mhm. yana cikin illa aga da su musu da saro suka mata Ko mu wanga zan wanda muke sun mhm. tabbatar da sun san da wanga abin da suke san magabata suke sa magabatan mu suke kamar sun tsara wani abu kamar ba mu ce suka tsara da za ta explosion a gaba da za ta fashewa yau da za ta fashewa a gaba kenan yadda a tarihi kamar za su fashe kamar suna son su fashe mu su raba mu su watsar da mu ba mu kenan shine ya ce dole sai mun komo ga Allah menene mu kama addoyi ga malamai da mu da malamai su dibi girman Allah su su fito da mu da su mu kama matasan da wa'azi suna yi malamai muna shi sarai hayoyi shaye-shaye ba su da kyau sata ba ta da kyau ta'addanci bai da kyau duk inda dan musulmi yake ya san da amma babu kyau mu komo muna raba shugabanninmu da su da nasaruwan hayya ɗaya ce ta Allah wannan kamar na ga agali kana so ka kara wani abu za ka karin eh, bayani kamar mafita mm. mafita kama muna kira ga gwamnatin mu na nijar mm-hmm. ya diba idan rahama ya diba allah mm-hmm. ya san kukan talaka mm-hmm. saboda a kowace shekara ana version san miliyar ake zuba ma oem bisa harkar bakin haure to don ne wajen da ake convention in wajen rajejeniyar da ake yin ta sai ku ce to halasu mun shi za ku ba za a zuba san miliyar na bakin haure to ai ya kamata a ce a zuba san miliyar na na yan caga wanda suke yin wannan abu matsayin dai kuna so su bari ko da yan gari duka dai wanda ya shafa abin yana ciki ya kamata a ce su ma ga kudin su tunda ni ba ni cikin kungiya ta ta yan caga amma ina cikin masu caga kuma ina cikin wanda ya samu tallafi wanda aka bada tun da farko ina ɗaya daga cikin mutane wanda suka kama na farko mhm. amma mun kai lokacin nan dosiye wajen mutum dubu da ɗari biyar aka yi mhm. mu 88 sunayen mu suka fito mhm. da miliyan bakwai da rabi za a bamu da suna musu suka fito suka ce babu kuɗi mu koma mai individual na mutum guda guda miliyan guda da rabi aka bamu to yanzu na maka shakka a cikin waɗannan mutanen da aka ba ba mu wuce mu uku zuwa hudu wanda muke ci riba wannan abun saboda a yanzu haka yan tura sun zo da mu ne ake kuvrir a rage wannan turu ina mhm. paske mu ne ake kama tura su ga wurin akwai gane na su mana tamboyi ga ga ga to su kun ba kuma a har yanzu a cikin dubu da rabin nan bai wuce mutum ɗari uku ba ne ba aka yi finance aka ba wani abu a mhm. cikin ta yadda ake mhm. tun da aka tsaye da tun da mulkin zuwa yanzu bai wuce mutum ɗari uku ba da wani abu wanda aka ba wannan finance sama'in nan masu sauraro har ila yau a nan za mu sake dasa aya a cikin shirin na zauren matasa na VOA da ya sauka yankin Agadas. a madadin wakilin Muhammad Mahmud da sauran abokan aikin mu na jamhuriyar Nijar da mamuriyar Amurka. Nasiru Adamu Ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.